A ƙasar Nijar, kashe aure ko kuma rabuwa da mace sharuɗan dokokin yankin na gargajiya sun ƙayyade su. To hakan tsarin ya bambanta ko ga miji ko kuma wajen matar da ta tambayi a rabu da ita. Juju Madam Goshe Maimuna Gazibo ɗauke da cikakken bayani. A Nijar saki koko sakin gyara hali yana tafiya akan hanyoyin gargajiya. Idan namiji ke son rabuwa da matarsa yana iya zaben hanyar haramta ta. Haramta na nufin kawai sallama ta biskan wata takarda da zai rubuta. Biskan dokokin gargajiya da ke tafiyar da harkokin shari'a. Alkali baya da hurumin neman wani gyara. Idan har namiji ne ɗauki niyyar rabuwa da matarsa, ana tambaya alkali kawai da su yi la'akari da wannan rabuwa ta ma'aurata. Yanzu idan akwai yara, za su iya ɗaukan matakin raba su, biskan makoman yara. Ana magana kan rabuwa, har rabuwar aure ta fito daga wajen mace. Bisa kawai hanya biyu. Hanya ta farko shine na kira mijinta gaban kungiyar addini Musulunci. Idan kungiyar ta yanke hukuncin rabuwa, idan namiji ya yarda da rabuwa, to auren ya mutu. Idan kuma wani lokacin namijin ko macen suka iya yarda da wannan hukuncin da Association Islamic ta yanke musu, to juju zai iya aiki. Matakin kungiyar bata da wata tasiri. Cikin haka ana tuntubar juju. ana iya tambayar juju idan mace ce ki tambaya rabuwa aure to dole a bude takarda Juju zai kokarin yin sulhu duk da macen tana neman rabuwa auren idan juju ya yi la'akari da tun wani lokacin akwai matsala na wa'annan ma'aurata ma'aurata da su koma tare to yana iya raba su juju kuma yana iya ɗaukar hujjojin da ta bada domin rabuwa To Juju yana iya kiyawa da ya raba waɗannan ma'aurata idan har namijin baya su. Me yasa game da rashin jituwa ma'aurata alkali ke yanke hukuncin rabuwa? Lokacin da aka kai da bugawa zagi uwa uba ana faɗa gaban yara gaban mutanen unguwa to dole domin alfarman ma'auratan ana iya a kai da mutuwa. Haka kuma idan namijin baya da ƙarfin mazakuta al'adance a gargajiyance a addinance mace na iya tambayar rabuwa rashin zama tare. ku bar shekaru uku zuwa hudu mutumin da ke iya ciyar da iyalinsa kuma ya kasa amma yana kashe kashen kuɗi waje idan mace ta ɗauki niyyar rabuwa kuma aka tabbatar da ba mace ce mai adalci ba to yana iya neman ta maida masa sadaki da doka a Niger ta tsere sadaki jika hamsin da ko za a maida mishi jika hamsin ne kadai za a mayar masa